Bayan samun wanzuwar zaman lafiya a jihar Zamfara, Fulani sun samu 'yancin shiga kasuwanni domin huɗa kasuwanci ba tare da wata tsangwama ba. Fulani sukan yi bikinsu na al'adun gargajiya waɗanda suka gada ga uwaye da kakanni. wasu fulani sun yi allah san barka da shirin da gwamnatin ta yi na sulhu tsakanin fulani da 'yan fulani da kira naka fulani shine cewa don Allah su bada haɗin kai kamar yadda suka bayar su suka bar bada haɗin kai wannan zama lahiya ba na su bane ba namu bane zaman lahiya ne wa wani ke fata kowa na fata haka yanzu cikin kwanan nan gari da suka cikin kwanan nan gari zaman lahiya da aka samu ba za ka iya kamanta jin daɗin da al'umma suke cikin shi shugabannin miyatti Allah da sarakunan Fulani da harɗe-harɗo sun yi kira ga 'yan uwansu Fulani waɗanda suka yi gudun hijira da su dawo jihar domin ci gaban tattalin arzikin jihar ta Zamfara. alhamdulillah ina kiran sauran fulanin waɗanda suka yi hijira suka banna sakamakon rashin zaman lafiya yanzu kuma insha Allah tun da Allah ya kawo da zaman lafiya jihar nan to ina fatan ina kira gari su cewa duk wanda ya san yana da wurin shi wanda ya kwan wurin shi yana son ya dawo wurin shi to ya dawo kuma gwamnati shirye take da ta karbe shi kowane ne mu kuma sarakunan fulani da ardawa kuma shirye muke da mu karbe su kowa duk wani wanda ka sani da munan wurin da baki da wanda ake kowa na murna da wannan zama lahiya saboda haka mu fatan mu da wannan zama lahiya ubangiji Allah ka sa ya dore ya zama cewa har karshen karshe ba za a saki ta da wata hitana ba haka zalika harɗu amali ya yi ba ma kokarin rundunar 'yan sanda a bisa ga su na tabbatar da zaman lafiya duk da cewa kwalliya ta biya kudin sabulu sakamakon sulhun da aka yi a jihar na samun zaman lafiya sai dai wasu suna ganin cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba domin kuwa har yanzu ba a daina satar shanun al'umma ba ƙarshen rahoton kenan farid Abdullahi labaran libati daga Gusau